Amanar so, amanar so, amanar so. na na kira ne ina so ka gaya mun a wani ofis ne zai bude mun zauna? To gaskiya yau ma dai gashi kin sake tara tsini domin gaskiya ba zan shiga ofis din ba yanzu. Ban gane ba. Na kira ka ne domin in fara amfana da barka da safiya kafin ka tafi gurin aiki. Amma duk Allah ina so in tana miki wani abu shi lokaci da matuƙar muhimmanci a rayuwa. Ya kamata a ce a ringa barin komai a mahallinsa. Yanzu ba lokacin jin waɗannan maganganun ba ne. Akalla idan kika yi lissafi za ki ga cewa. Wannan ma kasuwanci ne saboda hanya ce da ake son a rayu sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya dai me faru? Wala ni rana damuna take. To Lauri tun da kin zo gida a ƙarasa gida mana. Baba ina ne hanya gidan ma? Ina ne hanya kin ci gidan ku kenan? Gigarce da mahaifar ta ki ce ina ne hanya gidan? Ki manta hanya gidan naku? Ai za ta iya mantawa tunda kaga gashi an yi shuka yanayi da ya ci canja. To Alhaji a gonakan gaba ɗaya gonakan karkarar nan ina ne lawar bata taka bata taka ta je kala ba. amma ta ce gidan gidan mahaifin na ce ta manta wallahi mun gode wa Allah tunda kin da ke dai bai samu ya yanke miki kan naki ba shikenan ai to ai wallahi ba zan zauna ba ai yanzu ba za ku iya daukan nauyi na ba ki dubi yanda rayuwata ta koma na saba kwana a guri mai kyau in ci mai kyau in sha mai kyau sannan a ce wani zan zauna a nan wallahi ba zan zauna ba yanzu matar sasa na aka yanzu wallahi da ba zan zo ba a ah, lallai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 tun da na ganka gaba na kama faduwa Allah da isa yarinyar nan ba wani laifi ta muku ba ba wata matsala akwai dai abin da ya kawo ni gaskiya kuma dama dai da ku ya kamata da a yi maganar da baki da to Allah sa lafiya lafiya lau ba mu da wata matsala da ita amma akwai abubuwa da suka taso ne a can gida wato gani na nake neman mafita shine abin da ya kawo ni garin nan sarki eh ina so a ita laure na bibiya ni lauren ashe akwai yaro da yake santa da take so ilu eh kwarai akwai yaro eh, ilu gaskiya ne to akan haka na zo ina son daidaita tsakanin su shi kuma ina son zuleha ai gidan malam iro kuma gashi ka ce ba shi da lafiya ba lafiya malam iro to ina so dai kafin na koma mu da su gaba gida mai maslaha ƙanina nake so a barwa ya auri zuleha shi kuma ya dawo na haɗa auren su da ita laure dukkanin abin da yake da bukata zan musu insha Allah ni zan musu komai to alhamdulillah zan tsaya musu a matsayin uba to alhaji ba gaje alhaji kai wannan kai wannan kai wannan Allah ubangiji Allah ya jikan Allah ya jikan alhaji Allah ya masa rahama Allah ya jikan alhaji Allah ya jikan alhaji wannan an dai wannan ne abu ne mai sauki alhaji alhaji Ali ai ka zo nan garin ka nemi ka nemi wata alfarma mu mutan karkaran nan mu kasa yi maka ai ba mu cika yan halar ba ai babu abin da zaka nema ban abin da ɗinka ba idan ta wani ne aka kwantar da hankalinka alhaji ali mm, Allah ya saka da alheri to alhamdulillah eh ai wannan abu ai mai sauki ne sanni alhaji ali sanni alhaji ali to an yi daure dabbobi ba yi ina da abin a'a Allah sarki ne Jaru? Wai kin san wani abu kuwa? Tabijan wallahi saboda tsabar ɗauki da zumuɗin kina wuri. Kin san cewa na manto kayana ma a can rigata da na cire ne aiki? Kar ka damu ni ma ai daman a nan nake so mu rabu. Saboda ka san halin mutane idan suka ganni ni da kai sai su dinga tsarkin wani abu. Jaru, jarutawa. ga tsoro ga kuma ban tsoro to kina jin tsoron a gan mu tare amma kuma ai kina zuwa ki sami ni to menene ma wai tukunna da mutane sun ganki da mijinki ai ba daura auren ba sai ka bari sai an daura auren koko eh, kuma haka ne gaskiya ina goyon bayan ki yanzu bari in juya in je sai in ɗauki kaya ina ba kya so a gan ma <laughs> ko Jibo? Aliyu. Ya ne? Allah Ina Lafiya kalau. Yo. Kun gaisa ku da mutuniyan? Wace? Laura mana. Ba ki labarin ta shigo gari? Ai wannan labari ne mai daɗi. Amma bari na je gida idan aka bar ni a gida sai in je in gaishe ta. Gaskiya. Eh, ya dai kamata ki je gidan an baki sai ki je ku gaisa. dan gaskiya ya kamata kuwa ha jare jare jare ta wannan soyayya ta ku to Allah nuna mana lokacin da zamu zo mu mu kwashi gara kwasan budiri na biki amin ali nuna mana Allah tabbatar nan da kai gaba ɗaya ma bai shigo nan ba kana ganin zuwa yaushe zai samu damar shigowa ba na jin cewa yau zai zo ina jin ɗaya ofis ɗin zai zo da zai zo nan da ayi bayanin cewa dan gyara mai inda zai nan. to ba komai a shiga sakati godiya ne to yanzu idan har na tafi tun da dai ban san lokacin da zai zo ba ta ya zan iya sanin cewa ya zo kawai ki bar lamba waya sai in ga sanar da ke ko ko a ina yake ina da masaniya zan yi sanar da ka kira ni da Allah ina godiya. Insha Allah. Sani ko? Yawa sani ya kike? Lafiya na. Da fatan kina lafiya. Lafiya kalau. Amma ban gane ka ba. Eh, ba lallai ne ki gane ni ba. Kware da gaske. Yanzu ma abu dai ne yasa ne miki magana. Na san daga wajen Alhaji Ali ke fito ko? Eh, daga nan nake. Wannan ga kin fito ranki a baci. Haka ne. Abin da nake so da ke, ina so zan taimake ki ne ban gane za taimaka min ba ta wace hanya za ka taimaka min na ga ban san ka ba alhaji ali yake gani ba wani bane abokina ne tare muka taso okay na so ya auri kanwata tun a baya amma abin ya ci tira ya gagara amma yanzu ina ganin ki sai na ga tabbas ke ya dace ya aura ba kanwata ba haka ne amma idan ba za ki damu ba ina so za mu haɗa kai da ki za mu yi wani abu guda ɗaya abin da nake so da ke idan muka haɗa kai har Allah ya taimake mu za mu cimma haka mu za ta cimma ruwa abin da muke bukata za mu samu za mu samu kuɗi mai yawa a hannunsa saboda akwai kuɗi a hannunsa idan kika aure shi in Allah ya yarda ina so za mu samu kudade masu yawa a hannunsa shi yasa nake so mu haɗa kai ni da ke mu san yadda za mu biyo ya tabbatar da ya aure ki. Ban fahimci me kake nufi ba. Abin da ya kenan tun a can baya dalilin da yasa sa na so ya auri ƙanwata kenan wannan manufa ce a raina to kuma bai yi ba yanzu gashi Allah ya sa ke na same ki ina fatan wannan lamarin namu zai yi ne da ke. Dakata malam ba don wannan nake son shi ina son alhaji ali don allah ne kuma so nake yi aure ne in zama matarsa kuma da kake cewa za mu samu dukiya da shi za mu samu arziki ko kuɗi ko ma menene ni ina da nawa daidai gobe ba don haka nake son shi kuma ba na son sake jin wannan magana ba na son ji ta saboda haka bukatar ka ba za ta karbu a nan ba ka je can ka je ka nemi inda bukatar ka za ta biya wannan ai maganar banza ne haka kawai daga gani na ka zo ka tare da wata magana na dauka ma da gaske ne kai abokin nasa ne shikenan wai dama ni ina ganin kamar ko dan Allah dakata Amanar so akan damka ga wanda rai ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi. A kawai ba wani birni da za ta koma muna nan yadda muka rayu tare a nan zan mata aure zamanta ba inda za ta je da bakin ciki duk abin da kike faɗe kunne na ina jin ki in me duk bakin cikin ki yarinyar nan wallahi sai ta koma binni don haka babu wani ba uban da zai sai ya hana ya hana ni yarinyar ta koma ta koma ta fito ina birnin ba da ta fito ba ka ji me nace maka yarinyar nan ba wani birni ne za ta koma wai haka kawai tun da yarinyar nan ta baka kake ganin kullum ina cikin zillumi da tunanin raina yana bugawa ina bugawa bugun numfashi na da tunanin yarinyar nan haka nake kwana zillumi da tashi zillumi sanan kuma yanzu ka ce ta koma birni watan da idan Allah bai bashi iko ba yanzu isa mu ba da ni ba babu inda za ta je tana nan a ta taso a nan za ta kare rayuwarta ba za ta je ba. Oh, laure. Ashe da rabon za mu gana, tun yaushe rabuwa na da na ganki. Sijar 'yan mata, kuna nan abinku, kuna jin daɗin gida. In ba don mun ni da ke ba, da a wani gurin na ganki ba zan gane ki ba. <laughs> to, a yanayin timar ba ɗaya ba, komai ya canza, kin ga ba kya gane ni ba. an kina ina ni fa tun farko tun kwanaki fi kike mun wannan cin kashin ba. yarinyar nan ta tafi kin zo kin tukke da ni kin ce da haɗin baki na yarinyar nan ta ta tafi nan ta bugarin nan don haka maganar da ta fice yanzu baki kin zo kin taka na kyale ki ba ka gani ko ka fi dai min irin abin da kake min fa ka fi dai min wannan abu ba fa na so fa ba fa na so kana yi min wasu abubuwa akan yarinyar nan ba fa na so ba za ta je birnin nan ba ka bar ta ke bari in gaya miki Alhaji Ali na san asalin Alhaji Ali mahaifin alhaji ali Allah ji kansa da gafara Allah ya masa rahama me bai wa ƙauyen nan ba menene inda halinsa ba ba halin kirki ne da shi ba ai da tunin mun sani Allah to kai ka san asalinsa ni ban sani ba dan haka ba zan ba da yarinya ta ta koma birni ba ta zo kusa da ni in ji dumanta yanzu kin da kenan ko wa tab Allah ya sitira mu kai ai ku yanzu da kika ganni na zo wai magana ce za a yi da ilo akan aure na Ni kuma yanzu gaskiya ba zan iya aure ilo ba, saboda na fi ƙarfinsa. Ke laure, kin manta lokacin da kike son shi, kike ta kuka a kan shi, duk kika yaɗa wa 'yan garin nan, sannan kuma wai kice yanzu ba kya son shi? Eh, na tuna. To me isa lokacin da nake kuka a kansa shi bai ce yana sona ba sai yanzu da na waye na kile na goge komai na ya canza za wani a ce za a ɗana aure da shi. Gaskiya ne amma fa laure in aka bi ta ɓarawo dole a bi ta mabi sawu dole samarin garin nan su guje ki sabida sabon kiriniyanki ko yanzu kin canja oho to ai wallahi sai ma abin da ya karo. ba ke tunanin cewa nan gaba karshen ta za za za za a kinkime ma kuma da mugun ni hm? mu ban nan din hmm. Allah ko da masu kwaɗayin birni to mu muna ƙauye babu inda za mu je muna nan a nan za mu rayu kowa ya bar gida gida ya bar shi ba wata birni da za mu tafi yanzu ke da kin san abin da kike yi bawan Allah nan ki dubi ki dubi kayan alherin da ya kawo mu ki dubi ki duba mu alherin da ya kawo mu ai kai yaiwa ni yaiwa au ki ce ihe da ni higo da hidin bakin ciki kike min kenan ba kya tunanin ranar juma'a an sa kayan in fita an ga cewa ai ga mijin wance ya dan wanka ba na yi ba na yi birni ya ko birni ko ba za ta je ba tana nan ba za ta je ba. To, an na sa heki yaga. Kuma yarinya sai ta koma, sai ta koma binni. Kaga wani tana ina ne ma, kakkai mun fatar kura da lullubin akuya, tana ina ne ma. Tana nan ina za ta. Yanzu kira alin misali, in ba da Alhaji Alin ya zo da wannan shawarar ga abin da ya bullo da shi kina tunanin yarinya nan ko kwana za ta a cikin gidan nan ne? Tana nan ba, laure, ke laure ke, laure ke, laure. kin jima ba yana kira na kuma ga alhaji yaya yana kira wane ne kuma alhaji yaya hello Na? to gani Ai ni kin san yanzu mai ɗungurungum ɗin nake so na yau da shi bari na barki haka laure tana nan ba to kenan ni da ke mu zuba amanar so akan damka Wa alaikum salam wa rahmatullah. na dawo. Dariya haushi. Wato na je gidan Malam Iro kuma na ga Zulaiha. Kuma na tarar da bawan Allah yana jin jiki sosai. Na yi iya ƙoƙari na na shiga in gan shi. Amma abin ya faskara sun hana ni shiga. To sai nake ganin kamar akwai wata matsala da ta sanya ba ma a so na shiga cikin gidan wanda kuma kin ga hakan ya takaita min kokari na da nazo da shi a kai nan ga cewa na shawo kan ita zulaiha kan abin da ya kawo gurinta ai dama ka san kowa da nasa matsala kuma ka san ilu ya daɗe da sai baba jimmai dan ya ta fi so ya auri zulaihat shi kuma baban su malam iro kwata-kwata baya son auren haka ne to shikenan abinda nake so da ke laure ke dai kin san ne a cikin zuciyata kuma kin san me ya kawo ni da haka yanzu ke zaki taimaka min saboda ni dole sai na koma saboda umman mu za ta dawo daga umra kin ga zan je zan dauko ta zan shirya mata abubuwan da ya kamata to amma wannan abun da kika sani yanzu aikin ya rage naki zan tafi zan barki insha Allah ki kokari idan shi ilin ya dawo dan na tambaya shi ma an ce bayana sai ki kokari ki ja ra'ayinsa ku daidaita da shi kafin in samu damar da zan saki dawa in yi wa zulaiha bayanin abin da nake so kin ga da aka yi haka na samu sassauci kin taimaka mu. kuma ki gaya masa ko nawa ne insha Allah ni zan ɗauki nauyin komai kuma in yana da buƙatar na biya shi wani abu zan biya shi dan na ga cewa ya yarda da maganar auren ki da shi insha Allah da kin gani dai dole ne zan tafi in baki ba da damar zan yi karasa waɗannan ayyuka gaskiya ni dai alhaji yayi wallahi sai na bi ka kafa ta kafa ka ni wallahi ba za ka tafi ka bar a garin nan ba ki hakuri tun da wannan aikin ni ya kamata na yi shi kuma gashi zan tafi ki daure ki ƙara samun haka in so daga baya sai a san menene ni na yarda idan an yi auren ko abin da kuke da buƙatar gida zan muku za ku raya a can insha Allah amma dan Allah alaji ya in tambaye ka Allah sa nasu kai ba kai a ranka ba ka jin kwata-kwata kana so na kwata-kwata baka taba jin kana so na ba ne Laure ba zan iya gaya miki haka ba ba zan ce ba na son ki ba kamar yadda ba zan faɗi na son ki kai tsaye ba dan Allah ka gaya min in sani ko da a ce ba za ka aure ni ba ya zamo dai yana cikin littafin tarihina. Abin da na sani kawai shine zan iya sadaukar da dukkanin farin cikin rayuwata domin dan uwana zai iya samu farin ciki. Wannan kawai shine. Ina da kwararan hujjoji. Idan har Ilu ya yarda da ta da ne masa, kin ga kenan an raba shi da masoyiyarsa wadda yake so ta fi azal. Idan aka raba shi da ita ya yarda, sannan kuma idan na zo na karɓe ki a matsayin matar da zan aura, shi kuma wani tudu ya kawa kenan kin ga idan aka haka an ci zalinsa ni kuma ina da masoya duk da cewa ban yarda da ingancin su ba amma zan iya samun wata ta haka ina so ki taimaka ki min wannan aikin kafin na wayo gare ku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 Gabaki, baki ɗaya al'amura sun tuwa kwata-kwata Allah ya kyauta kowa ya kwana lafiya shi ya so babu shakka kowa ya kwana lafiya shi ya so mata gana ku tanadin daga kamfanin bf suma ku yi amfani da sinadarin feminiji femi kiya da sabulin anatic su ne za su wanke fatar ku ta tasba tare da kun shafa komai ba kana ya wanko muku dukkanin dattin da ke kawo matsala yayin al'ada ko kuwa bayan haihuwa dan karin bayani garzaya ofishin bf suma da ke lamba bakwai khadija house ko a lambar waya sifili takwas sifili biyu uku sifili hudu biyar bakwai tara tara ko sifili takwas sifili tara shida takwas biyu bakwai ɗaya ɗaya bf su namu ba irin nasu bane.